الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الفائدة السادسة عشرة فائدة تاقوم شاشدة دقتشم فوائد الذكر فائد جن أنبتا الله فائد جن ذكر الله فائدة تشاشدة أنه يورث حياة القلب ذكري ينا قاد الدراي والزوجية إذا متين أنبتا الله تزوجي شذات راجو me rayuwar zuciya in zuciyar mutum ta rayu rayuwar na nufin shine mutum duk abin da Allah bai so ya bari duk abin da Allah ke so ya zama yana kusanta daidai gwagwadon iyawarsa abin da Allah bai so zai rika nisantar wannan daidai gwagwadon iyawarsa tunda dan adam baya kubuta daga abin da Allah baya so ba wani dan adam din da za a zo a ce ya kubuta ga baki da in ba annabin Allah ba dole yana da tuba-tubai mun gane ai shi yasa masu imani Allah ke siffantawa ai ko yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum astaghfirullaha wastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun su ake siffantawa kafirai ne wallazina idza fa'alu fahisha wanda in suka aikata wani abu da bai da kyau fahisha na da ma'anoni da yawa a cikin shari'ar musulunci ma'anoni Allah kalla uku fahisha na zuwa da ma'ana kowane sabo shi ne wani zubin sai a sa shi sai a ce fahsha fahisha na zuwa da ma'anar zina fahisha na zuwa da ma'anar amalu kawai lote duk sunansa fahisha to kowanne zai iya shiga aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su istaghfirullah shi shi nemi gafara Allah واستغفروا لذنوبهم سيسني مغافرة ذنوب ان سكا ايكتا اما ولم يسروا على ما فعلوا دبيئة سو حالن سو باس دوجي واسي تسعبوا من غاني اي تو وسميت شيخ الاسلام ابن وسميت شيخ الاسلام ابن تيمية يتي ناجي شيخ الاسلام ابن تيمية ما لمنسى ينا تيوا قدس الله تعالى روحه الله يتنقك روحنسا yaqulu yana cewa a zikru lil zikiri a zuciya zikiri matsayin zikiri a zuciya matsayin zikiri a wurin zuciya masalul ma'i samaki kamar misalin ruwa ne ga kifi ku ji wannan magana masalul kalbi masalul zikiri al-zikru lil qalbi masalul ma'i lissamaki misalin zikiri ga zuciya to kamar misalin ruwa ne ga kifi fa kaifa yakunu halu samaki idza faqa qalba'a ka je ka duba ya halin kifi yake zama idan aka raba shi da ruwa idan aka raba kifi da ruwa ya yake zama kaga zai mutu ba zai samu rayuwa mai kyau ba tare zaman ka mun gane ya kifi zai zama idan ba ruwa ya ish la ya ishi. to haka zuciya ba ta rayuwa idan babu babu ambatan Allah shi yasa manzo Allah sallallahu ma shi shi cewa ba rai yace yace yace yace masalu zakiri lillahi masalu alladhi yazkuru Allah wal ladhi la yazkuruhu kamasalil hayyi wal mayti kamasali alhayyi wal maiti misalin mai ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah to kamar misalin mai rai ne da matacce mai ambatan Allah shine mai rai wanda bai ambatan Allah shi kuma matacce mataccen ma mushi mushi in aka ce mushi ai yafi muni ko to السابعة عشرة تقوم شابقي أنه قوت القلب والروح zikiri shine abincin zuciya kuma shine abincin ruhi mun san yadda malamai ke tattaunawa akan me bambanci tsakanin waɗannan alfaz din alqalbu arruhu annafsu sannan in suka zo sai su ce to aina kuna alaqalu a ina hankali yake halil alaqalu fil qalbi aw hal alaqalu fil ruhi aw hal alaqalu fil nafsi akwai wannan maganganun da yawa da malamai suke yi masu falsafa da masu mandiki da ilmul kala suna tattauna a kansu da zurfi hmm? to su ne dai in ka ce alƙalbu wasu suka ce alƙalbu shine ita tsoka wanda wadda take ala shakli sanawbari as-sanawbariyu abin nan wani ɗan icce ne ɗan marmari ne yadda ka ga zuciya haka ɗin nan to haka shi ma yake fitowa ya zawa ya zawa saman ba sun yi kama da zuciya ba to haka yake zuciya kenan ita ce suke ce ma alƙalbu amma idan suka ce ruhu to ne abin da ta ƙunsa abin da ta kunsa shi yasa ake ce mai imani a ruwa. mun gane ai sannan sai su ka alfu'adu. Alfu'adu in aka kawo al'afida afida jam'in jam'in al shi kuma shine aikin da zuciyar take yi eh. shi yasa zaka ga wani zubin sai a hada al'afida da as da albasar ko kaga a samu ai aiki ne albasaru fa shi ma me kaga ba a ce al'uzunu ba ba a ce al'ainu ba sai a kawo sai a ce me al'af'ida Ku kawo ta ayar da akwai haka ka gani ko kaga sai aka fade shi ma mufradi kullu la yake anhu mas'ula to aikin da zuciya take suka ce shine ake ce masa alquat amma ita tsoka ita ce alqalbu mun gane to duk wannan to da zuciya na rayuwa da ruhin duk suna rayuwa ne da ambatan Allah kaga likitoci su ne likitocin zuciya cardiologist ko su ne suke yi suna gano wannan zuciya akwai imani ko babu imani suna fitowa da ita su mata operation su cire kafirci a ciki eh? suna yi su ta kai ga haka ko ba su yi ko to malamai da annabawan Allah da malamai magadansu to su kuma su ne wannan bangaren su ne suke bangaren ruhi wanda shi dama wannan ba abin da ke maganinsa ba maganin da za a ba mutum ya sha ya gyaru sai dai addini addini wahayi shi ke gyara wannan wajen to abinda ke raya zuciya da ruhi zikirin Allah mun gane ai fa idza faqadahu al-abdu idan bawa ya rasa zikiri fara bi manzilatil jismi idza hila bainahu wa bain qutihi to sai zuciya ta kasance bi manzilatil jismi kamar misalin jiki idza hila bainahu wa bain quti idan aka raba jiki da abinci ya jiki ke komawa kuna kallon mashin mashin masu yajin cin abinci ko ko ba ku gani a talabijin ana nuno su ya kake ganin suke komawa ba fa ba su cin abinci bane fa gabaki ɗaya fa in an kawo musu wani ne sai su kici ci wani ma na karanta ko wani yake cewa ba wai ba su ci gaba in an dan kawo su kan dan ci ne sai su ture to akwai wanda aka yi wannan dan filistin nan wannan al'isawi al'isawi ya jin watanni takwas sai baya cin abinci dan filistin ne an sake shi kwanaki ko ya warke sannan wannan correspondent din dan jaridan nan wakilin wakilin da aka kama shi a masar ya taba aiki a nan najeriya a sunan shi nan wannan ku zai tuno sunan shi ba fahmi ba ba fahmi ba ai wannan nan shi na bangaren larabci ne wannan na na bangaren turanci ne ai su yanzu ba a sake su ba peter gristi kai aka saka ai ko ba ka bane shi kadai aka saka wannan namanta sunan shi dan kasar masar ne an sake shi to shi ma tun da aka kama shi bai cin abinci to kaga kaga jiki jibe da yake koma idan ba a ci abinci ba to haka zuciya take koma in ba ambatan Allah ita ba ta rayuwa da abinci tana rayuwa ne da ambatan Allah wa hadartu shaykh al-islam ibn taymiyyah marratan na halarci al islam taymiyyah wataran al-imam al-qayyim ke bada labarin malamin sa shaykhul islam taymiya sallal fajr ya sallaci sallar asubahi thumma jalasa yadhkuru Allah ta'ala sai ya zauna yana ta ambatan Allah madaukakin sarki ila qaribin min intifafin nahari har kusan sai da rana ta kusan tsakiya rana ta kusan rabawa sun maltafata ilayya sai ya waigo ya kalle ni wa qala hadhihi ghadwati ya ce wannan abinci na na safe kenan walau lam a tagadda algada'a shaƙaƙat kowace. Eh? abin nan me eh, abin nan ya ce walau lam a tagadda algada'a shaƙaƙat abin nan kowace. ya ce da a ce ban yi wannan ban ci wannan abin na safe ba to shaƙaƙat kowace karfi na zai faɗi zan zama ban da karfi. aw kalaman qariban min hada ko kuma ya faɗi wata magana mai kama da haka kusan kwacin haka bai ci abincin safe ba architect bai ci abinci ba yana ta ambaton Allah har sai da rana ta yi kuma ya ce ma almajirinsa ya ce to wannan abincin safe abincin shi kenan ya ce inda bai yi wannan zikirin ba to shaka bat kuwatuhu ƙarfinsa zai faɗi zai zama bai da karfi ba ta magana abinci ake yi ba وقال لي مرة سنن شيخ الإسلام تيمية يا تأفى دعمني وترانا لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي يتي والله بانا أنبتن الله سيدي دنيا انقن هوتا مقينا إجمام انقن باقينا هوتو وإراحة حاكم انقن هوتا دقينا لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر دومين إنتان إن إنشيري ga wannan dan hutun da na samu domin in yi zikirin gaba in ka ga ya huta to yana dan hutawa ne domin kuma ya ci gaba au kalaman haza ma'anahu ko kuma ya faɗi wata ma'anar da maganar da ta kama da wannan ma'anar ta kama haka wato ba lokacin da yin kafe wa anil zikir ko da yaushe cikin ambatan Allah yake in ka zama mai ambatan Allah da yawa ba ka huta ba za ka yi gulma ba ba za ka yi ƙarya ba mun ga wannan kenan nan an ce a zikir fa kan mu rika mantawa kan mu rika mantawa cewa ana nufin fa azzikir bi ashmali ma'anahu zikiri ga baki daya sannan ala ra'si anwa'i zikir qira'atu kitabillah gaba gaba alqur'ani karatun alqur'ani mai girma mun gane ai da sauran duka anwa'u zikir da ake yi mutum ya saba ma kansa da shi as-saminatu ashara ta goma sha takwas annahu yurisu jila alqalbi min sad'ihi lallai zikiri na ambat na gadar da jila alqalbi wanke zuciya min sad'ihi daga tsatsar zuciyar ai an faɗa mana cewa zuciya na yin tsatsa ko to abin da ke wanke wannan tsatsar kamar yadda kake ɗaukar lemun tsami ka wanke zinariya ko azurfa mata sukan yi amfani da lemun tsami da toka sai su hada sai su sa zinariya a ciki ko kuma azurfa in ta yi baki sai su ka ga abin ya da fes ba sai sun kai wajen gursimeti ba ko kuma ruwan da gursimeti yake amfani da shi domin wanke azurfa ko zinariya to haka zikiri ke wanke zuciya mun gane ai kama ta kaddama fil hadisi kamar yadda ya tabbata ya gabata a cikin hadisi amma hadisin bai inganta ba in kun tuno ko na'am shine sai yake cewa wa kullu shay'in lahu sad'un kowane abu yana da tsatsa wa sad'ul qalbi al-ghafalat wal hawa tsatsar zuciya ita ce al-ghafala ita ce gafala kin ambatan Allah wal hawa da san zuciya in Allah ya jarrabu mutum da waɗannan cututtukan guda biyu bai ambatan Allah sannan gabin son zuciyarsa to shi kenan zuciyar shi ke tsatsa wajila'uhu zikiru wat tawbatu wal istighfar sannan abin da ke wanke wannan tsatsar ta zuciya shine ambatan Allah wa taubatu da tuba wal istighfaru da istighfari wa qad taqaddama hadha al ma'ana haqiqa wannan ma'anar ta gabata a baya so daga wannan ita ce fa'ida ta 18 mutumin da ke ambaton Allah zuciyar shi za ta zama kullun a wanke take ba zai rika hasada ba ba zai zama yana gaba ba ba zai zama yana kiyayya da waɗanda ba su cancanta a kisa ba dan ba dole akwai waɗanda ake kin su kiyayya ibada ce akwai albaghda wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghda wa abadan hatta tu'minu billahi wahdahu التاسعة عشرة تقوم شاترة أنه يحط الخطايا lallai zikiri yana sharyar da zunubai wa yuzhibuha kuma yana tafiyar da su idan mutum yana ambaton Allah to Allah na kore masa zunubansa fa innahu min a'zamil hasanati domin zikiri na ɗaya daga cikin mafi girman kyawawan ayyuka wal hasanatu yuzhibna sayyiati kuma qur'ani ya tabbatar mana cewa me innal hasanati yuzhibna sayyiati sai kuma Allah ce zalika zikra lizakirina innal hasanati yuzhibna sayyiati lallai kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tam'uha tamhuha ka gani sai ce zalika zikra lizakiri wannan tunatarwa ne ga masu zikiri in ka zo fasara sai ka fasara haka ko tunatarwa ce ga masu tunawa dama ya zikiri tunawa ne tuna Allah ambatan Allah التاسعة عشرة آه، الاشرون تأشر آه، بنا فائدة تأشر أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى ذكري ينا كود الوحشة الوحشة شيني غشن صابو إن أنشأ الوحشة شيء سائق كي ما دبو بن داجي الوحوش الوحوش ما أصابا واجسو دبو بن جدا كما كي تمسو الأليفة wannan can kana ce musu alhaiwanatul wahshiyya saboda ba su saba su kuma waɗannan na gida kake ce musu alhaywanatul alifa mage min alhaywanatul alifa an saba da ita su su su su su su su suna da suna da socialization in eh, su da social dabbobin gida ba sun saba da mutane amma waɗancan su ko na daji to su washi wa suna da wahsha to zikiri na sa ka zama kana sabawa da Allah maɗaukakin sarki فإن الغافل بينه وبين الله تعالى وحشة لا تزول إلا بالذكر domin gafalalle wanda bai ambatan Allah to zai zama akwai wata wahasha rashin saban shi da Allah duk kuma mutumin da bai saba da Allah ba to zai zama yana saban Allah amma mutumin da ya saba kullum cikin zuciyar shi yana tuna Allah yana jin Allah na tare da shi yana tare da shi ma'iyatul abin nan ma'iyatul ihata cewa Allah yana tare da shi ya gama iliminsa ya gane shi da komai to zai zama yana gudar saba ma Allah subhanahu wata'ala mun gane wannan sannan kuma idan babu wahasha ake samun soyayya shi yasa idan ɗanka ya kasance yana da wahasha a game da kai to zai kuma zama yana soyayya gare ka ba in akwai wahasha to babu mahabba kana son kullum wanda babu wahsha shi yasa wa ke son zaki a nan hmm? wane ne yake son zaki su na ga sai na fito da abin fili ne sannan za ku gane su haɗu da zaki zai koma gida hmm? kaga ba mai so to kaga wannan wahsha ɗin ita ce Allah Allah shi mana gudunmuwa